masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai inda za mu somawa da wannan sanarwa daga haɗin gwiwar ƙungiyoyin hararen hula na ƙasa waɗanda a ranar yau dinnan suka kira jama'a zuwa ga ƙara ƙaimi a cikin kokowar da ake yi domin tabbatar ma Nijar cikakken 'yanci sannan sun yi gaisuwa da kuma jinjina ga magabatan ƙasa jagorori na majalisar ceton ƙasa bisa ga irin yadda suka nuna tawafi da jin kai zuwa ga al'ummar Nijar wajen rage farashin abinci da kuma hasashen rage farashi na wato man fitar a nan gaba ga dai kaɗan daga cikin abin da sanarwar tasu ta kumsa wanda faraskin da za a yi bayan taro da aka yi na kungiyar eh, tamu da ake ce ma sallin jarkwant kenan a cikin duniya mu nijar kaɗai muka sa gaba shi ne muke so mu ce ma sallin jarkwant kenan babu wani abu babu wani abu ba nijar ba nijar ne gaban komi to wannan kamfankin da aka yi eh, ran juma'a 21 eh, ga watan jun to muna godiya kwarai da mutane duka da suka zo wannan wurin kuma kamun in fara magana ina san muna son eh, mu duka ni ta'aziyya na mutane da suka haɗi da suka rasu da famikinsu da iyayensu duka muna musu ta'aziyya muna musu gaisuwa kuma waɗanda suka riga mu Allah ya ji kansu kuma hallau kuma muna kuma jinjina ma kuma muna gaisuwa kuma muna ta'aziyya a wannan kuma mutane da suka rasu da 'yan ta'adda a tasiya departamentin tawa departement kin tera eh family kin lieutenant kin ba insa muna musta aziya kuma hallo muna tambaya a cikin lokaci karami mutanen da aka ɗauke kin nan muna muna kira da babban murya 'yan niger da suke da makamai a hannu suna son su cutata ma kasa. muna tambayar su da babban murya su aje wannan makamman su zo su kama su ma a yi ginin ƙasa tare don dai ƙasar ga babu wanda zai iya ginin ta in ba mu ba tun da tamu ce kuma muna godiya hallau al'umma duka godiya na niger da suka taru sosai a place de la concertation eh, duk da ayyukan da suke da suka zo suka taru suka ba mu goyon baya muna musu godiya kwarai kuma hallo muna ma cnsp godiya su ma kwansai eh, da kinga da aka yi na baya sun ɗauki matakai kuma sun ɗora wani kwamiti na tunane suna mai cewa yana son a rage kudin man fitar eh kuma ana son kuma hallo a jaye permikin nan na imuraren kuma hallo kuma ana son kuma a yi doka na a rage shinkawa da kuma sauran eh, cimaka na nijar to kuma muna so a arlit da duka cikin garuruwa da suka gewaye na region muna son mu yi zanga-zanga mitin muke so mu yi raddi mashi 14 juli na wannan shekara to kuma muna muna jinjina masu nsp ɗari bisa ɗari muna jinjina musu kuma muna gaida wannan decision da suka ɗauka ta jaye farmi na imuraren a orano kuma hallo muna muna jinjina musu bisa wannan decision kin da suka ɗauka na su rage kuɗin man fitur a cikin ƙasar Nijar kuma muna tambaya su su su wannan zancen da aka yi muna son a baza shi ko'ina kuma ya zama bisa takarda an yi shi ya zama dandandan ya zama na dandandan muna so a yi shi muna tambaya a yi shi 26 ga watan juli shi ne anniversary na cnsp shekara guda tip daga nan babban birnin mai sai mu isa zuwa jihar agadez hasalima a gundumar arlit inda ma'aikata na wato maginar arzikin karkashin kasa daban-daban a can wato gundumar ta arlit suka yi wani yunkuri na tattara kudade domin ba da tasu gudunmuwa zuwa ga gidauniyar ceton kasa ɗaya daga cikin waɗanda suka wakilce su wajen ba da wannan gudunmuwar ya yi wannan tsokaci kamar haka mun zo da sunan ma'aikata na eh, harakan min na nan garin arlit eh, muka kawo mu ma eh, gudunmuwanmu bisa wannan wanga da ake cewa na fss stay na fondo solidarity da su alafatiri shi ne muka zo da sunan ma'aikata na jihar arlit na harakan min muka zo mu kawo mu ma contribution mu na miliyan ɗaya da jika saba'in Daga Arlit sai mu gangara zuwa jihar da magaram inda a ranar yau dinnan Lahadi ne aka yi wani babban taro na wato addu'a da karatu alkur'ani mai girma. A nan wato karkar babban tamki da take cikin gundumar da magaram. Malamai magadan annabawa da ɗimbin musulmi sun halarci wurin domin roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma Nijar cikakken 'yanci ya ba Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dafa ma jami'an tsaro da ke ƙoƙarin kare ƙasar nan tamu sannan ya ba mu ne mai albarka da arziki da wadata kamar yadda kasu tari ya muna karin bayani a cikin wannan rahoto karkarar babban tabki a wannan arandisuma ta biyar cikin da'irar wato garin da magaran babu shakka yau da safe al'umma musulmi sun kasance inda aka yi karatun alkur'ani mai girma da addu'a da salloli na fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali ya sabko man da sabon arziki ya ba mu damar ci gaba game da wannan ɗimbin kokowa da al'ummar ƙasar nan ke yi a sahun gaba shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan ta musu nsp general de brigade shugaban kasa wato abdurrahman chani tare da goyon bayan dukkan mambobin gwamnatin rikon kwarya nan kuma a sahun gaba alhaji ali lamin muhammad zain firaministan kasar mu bugu da ƙari shugaban da ke kula da sha'anin kuɗi da kuma tattalin arziki babu shakka yau da safe al'umma tubarkalla sun kawo tasu gudunmuwa sosai da sosai ta yin wannan addu'o'i kuma babu shakka ana fatan Allah maɗaukacin sarki tutal mulki manta shahu ya ƙara tabbatar man da damuna mai albarka kokowar da muke ta neman yanci kokowar da muke ta kare kasar nan tamu allah kawo mana wato ci gaba sosai da sosai da kuma tallafi mara misali wanda zai ba mu damar samun wannan cikakken yanci da magabatan kasar nan a sahun gaba janar da brigade abdurrahman chani suka saka wato a sahun gaba babu shakka wannan addu'a da wannan goyon baya na magabata ya biyo bayan namijin kokarin da wannan kungiyar horar hula da ake kira da suna niger excellence suka shirya tare da tallafi da kuma goyon bayan da'irar wato birnin da magaram a ƙarƙashin jagorancin wakilcaccen hukuma wato na birnin da magaram alhaji wato yusuf mamman a cikin jawabin da ya magatakarda na wannan kungiyar horar hula mai sunan nijar excellence wato ide isaka hamza tare da magashin garan da magaran in wato yusuf mamman sun nuna cewar babu shakka wannan somin taɓa ne za su bi wuri-wuri insha Allah nan gaba domin yin irin makamanciyar wato wannan addu'a dangance da irin namijin kokarin da magabatan kasar nan ke yi don fatan Allah ba su sa'a da rabu. sunana da sunan shugaban kasa janar da brigade abin jari muna muku godiya da wannan abu da kun kai na ceton kanku da kanku da wannan kasa ta mu muna son mu samu incin kanmu Allah ya sabko muna cikin ɗayan kasar wanda ke son kasa Daga bisani shaf da kanton wato na babban tabki maman wato alasan jarma da alkali wato na dinne alkali da minu da liman malam ali halilu na washkale da kuma barima na unguwar mai shanu dukkan su ɗaya bayan ɗaya sun ɗau magana inda suka fatan cewa al'umma su ci gaba da lumka irin wannan kuzari a ko ina cikin wato karkara a ko'ina cikin masallatai a ko'ina cikin manya-manyan birane don allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali a cikin kasar nan tamu kuma ya dawo ma magabatan kasar nan tamu cikin kokowar da suke don samun ci mu cikin kuma cikakken 'yanci daga magaram sai mu gangara zuwa jihar tawa inda aka samu kammala wato wasan kwallon kafan nan na karo na ƙarshe na cin kofin ƙasa da ya gudana a birnin tawa tsakanin 'yan wasan ƙwallon kafa na wato jami'ar abdulmumuni tana babban birnin yamai da kuma na wambai fc na jihar tawa abdulrahman isaka da ya halarci wannan wasan a cikin mintuna guda 35 da suma wasan mai lamba tara na wambai fc ta iya zura kwallo guda ita kuma jami'a abdulmumin diofo ta mai ta kada kwallo guda a cikin mintuna guda 65 da suma wasan bayan an yi kunnan doki ɗaya da ɗaya sai an kai bugun daga kai sai mai tsoron raga cewa da tir obit wasan dai ta kare wambai fc ta maraɗi masu tuhahi buloli na da shidda a yayin da jami'a abdulmumini diofo ta nyamai masu harharon kaya na da biyar a lokacin da ya ziyarci 'yan wasan gwamnan jihar tawa kwanonal major umaru tawaye lalle ya ji daɗi kware da buga yabo da jinjina ma 'yan wasan da kuma kan gaisuwan magabata na koli musamman ma shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa cewa da general de brigade abdulrahman chani bayan nan sai mun ka saurari jawabin shugaban kwamitin da ya tsara wannan kwallon kafa bugu da ƙari mamba a cikin hukumar kwallon kafa ta ƙasa cewa da fini foto umar hima sule ga abin da yake cewa wambai da da university sun buga bol mai kyau muna kuma godiya mutane tawa sun zo da yawa a teren namu don ina ina da magana guda eh, in Allah ya dan insha Allah nan zuwa sati biyu muna koma nan akwai babban ball league regional tawa ne ana buga shi eh, di 16 au 26 insha Allah. Daga nashi wajen mai horarsa 'yan wasan wambai ta maradi Rabi Usman ya nuna farin cikin shi akan nasarar da sun ka samu kamar haka. Farin ciki muna ma Allah godiya ya sa gashi mun kawo karshen season kuma Allah ya sa mun zama champion kin Nijar gaba daya. Don ka muna ma Allah godiya kuma muna ma eh, eh, dirijan kinmu da suka kama mu da kuma juyar kuma sun yi kokari tun da muka hada wata takwas kenan muka hada sahi da murici muna yi kuma Allah ya kama mana shi ma mai horar da 'yan wasan jami'a abdulmumuni diofu ta nyamai shebu sule ya yi nashi tsokaci akan rashin nasarar da sun kai kamar haka muna musu barka kuma mu gaskiya ban mu da wani bakin ciki ko wani abu saboda abin da muke iya yi mun yi yanzu da muka zo na ajin za mu ci gaba da yin tunani mu ga irin kwakwaran matakan da za mu iya doka eh, domin mu shirya tim ɗin tamu bayan wasan da an ba da lambobin yabo da dama ga 'yan wasan kwallon kafa wanda sun ka taka rawa a zo a gani inda an ka mika wannan kofin ga wamba fc ta maradi ita dai wannan babbar kwamfala ta kwallon kafa ta cin kofin kasa na shekara 2023 2024 an yi ta cikin fara'a an kare lahiya sai kuma wani ganin in allah ya yarda iyakacin abin da so ake na a shirin waɗannan labarai na sai kuma gobe idan allah maɗaukin sarki ya kai mu inda za ku tarbi Abdurrahman sidi shu'aibu doke da waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nike fata alheri da